أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سجدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin Sakiya ya yau sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 28 ga watan biyar goma sha 2018 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah maɗaukacin Sakiya ya domin ci gaba da tasirin azumin watan Ramadan kamar yadda aka saba wannan shine majalisunmu na goma sha biyu kuma kafin a fara tasiri akwai tambayoyi wannan ne tambaya ke cewa ko take cewa azumi ya zo ni kuma ba na son na sha azumi ko daya to shine na sayi maganin da zai hana ni yin al'ada na sha bayan mun haɗu da wata ƙawata shi take mun. ta ce min wai ba kyau shi ne na ce mata ban yarda ba zan tambayi malamai don Allah la ƙara min haske to shan maganin da zai hana mace ta yi haiba malamai suna da saɓani a kansa malaman wannan zamanin suna da saɓani a kai wasu suna ganin ba laifi ba ne wasu kuma suna ganin laifi ne wanda suke ganin laifi ne suka ce ai an ce masa al'ada to tun da al'ada ne a bashi mana ya gudana yadda Allah madaukakin sarki yake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha radiyallahu anha yace zalika shay'un katabahu Allah ala banati Hawwa jinin haiba wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya kaddara ma 'ya'yan hauwa wato mata ce saboda mace ta zama tana jinin haiba alama ce ta lafiyarta ba alama ba ce ta cuta shi sa sai idan ya wuce ka'idar zubarsa to sai ya tashi daga jini na al'ada sai kuma ya zama jini na cuta kamar yadda a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka irqud wannan wata jijiya ce da take zubda jini amma ba jinin ki na al'ada bane wannan ita ce hujjarsu su ko malaman da aka tambaye su a game da halascinsa suka ce ya halasta suka ce ai ba wani abu bane dan ta tsaye da shi dan ta tsaye da al'adar babu nassin da ya hana ta ta tsaye da musamman ma kuma so take ta samu damar yin ibada in tawafi ne na aikin hajji ta yi tawafi ba a biyo ta bashi ba idan azumi ne ta yi azumin ta ba tare da ta samu wata matsala ba amma sai suka sa ka'idoji suka ce ƙa'ida ta farko ya kasance wannan maganin idan ta sha shi ba zai haifar mata da wata cuta ba sannan na biyu kai ya zama ya rikirkita mata jininta na haiba wanda mafi yawancin matan da suke shan irin wannan magungunan da baya suka kawo kukan cewa ya sa jininsu ya rikice ko da yaushe zubar jini suke yi in an cika waɗannan sharaɗin guda biyu babu laifi mace za ta iya shan jinin da zai tsayar mata da jinin haibarta domin ke azumi ba tare da tashin ba insha Allah wannan yake cewa Allah ya gafarta malam Allah yi wa mahaifina rasuwa bai sami yin azumin watan Ramadan ba sakamakon rashin lafiya da yake fama da shi a wannan lokacin tambaya ta anan ita ce za a iya ciyar za a ciyar ne ko za a rama masa azumin ko kuma babu komai a kansa duba da ayoyin da suka yi bayani a kan haka Allah ta'ala kara wa malam lafiya to akwai hadisi ba hadisi dai ba hadisai da yawa da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu duk mutumin da ya mutu ana bin shi azumi to majibincinsa ya masa azumi hadisin yana cikin bukhari yana cikin muslim al'imamu abu dawud ya rawaito shi da wasu malamai ba shi kaɗai ba da wasu hadisan ba da suke wannan suke magana kan rama azumi da mutumin da ya mutu ana bin shi azumi al'imamu abu dawud kafin su malamin sa al'imamu ahmad bin hanbal dukkaninsu suka ce ana nufin azumin azumin kakance ne mutum ya dukkan kansa alkawarin cewa zai yi azumi kaza to sai ya mutu bai yi ba saboda haka shi ne aka ce a masa idan ya mutu bai samu damar yi ba wasu kuma malaman suka ce a'a duka azumin da mutum ya mutu bai yi ba ana bin shi bashi na fahimta to a masa wasu kuma malaman suka rabe suka ce za a lura yaushe ne ya sha azumin idan dama tsoho ne shi azumin ya kasance ba zai iya yin sa ba kwata-kwata ya kai matsayin a shekul harin tsoho ne da ya diddige ba zai iya yin azumi ba abin da dama ke kansa shine ya ciyar to sai ya kasance azumin ya kama shi a wannan yanayin bai yi ba kuma ba a ciyar masa ba to nan idan ya rasa abin da za a yi shine sai a ciyar masa domin ya mutu a matsayin ciyarwa ce ke kansa idan kuma ya kasance rashin lafiya ya yi sai ya mutu bai yi azumin ba kafin ya zama ya rasun ya warke ya samu lafiya amma kuma sai bai yi azumin ba to anan ne za a kama masa domin a lokacin bai da lafiya aka yi azumi azumi ya wuce ya samu lafiya Sai kuma ya sakaci bai yi azumin ba har ya zo kuma ya mutu ana bin shi bashin wannan azumin to a nan sai a biya masa azumin da azumin watan ramadan ne sai a yi masa azumin har shi ne malamanmu suke cewa sai a yi ka'idar algumu bil wanda zai fi kwasan gado sai a fi dora masa azumin da yawa domin ka'idar ta fiqhu da waccan larabcin tana cewa algumu bil wanda ya fi wanda ya fi kwasan kaya in yana tsammanin zai fi kwasan kaya ya ji daɗi don aka zo ɗorawa wani abin da za a ɗora to kuma shi za a fi ɗora mawa wato yana tsammanin ya fi kwasan gado to yanzu kuma gashi baban shi ya bar gadon azumi so da yanzu sai a ɗora masa azumin ya fi yawa sai su kasa wasu kuma suka ce a waliyuhu aka ce waliyu asibi kenan wanda kadai zai iya gaje shi gaba ki daya kamar ɗansa ko babansa a inda ba waɗannan ko ɗan uwansa shaƙiƙi ko li'abi ko kuma ɗan uwan babansa wato amminsa kenan wannan shi ake nufi da waliyi kenan amma sauran waɗanda ba za su iya tsayawa a makafin waliyansa ba ba a su bane ba ma su kwashe dukiya a gado ba ne su ba za a ɗora musu sarama mishi ba to duk wannan bin maganganun malamai sun yi su a takaice dai kenan idan mutum ya mutu ana bin shi bashin azumi sai ya kasance a lokacin da ake azumin ne bai da lafiya sannan ya warke bayan azumi sai bai yi ba to anan ne za a rama masa wannan ita ce magana da tafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu muna tafsirin aya ta 90 nake jin ko ba mu gama ta ba a jiya sai muka lokaci yayi sun muka malam karanta ta bi sama shi ta bihi an fuka a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نعم بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب بسم الله الرحمن الرحيم جي منا كرنت بيان لببون مالم تفسير الشيخ عبد القادر شيبة الحمدي يا اتشن تفسير ستدريب التعويل سيلو كشيي شين سي مالن يتشي تشيوا وقد وافق اليهود في هذه السفاهة من إرادة التحكم في رحمة الله إخوانهم مشركو قريش حقيقة كافرون قريشاوا wanda ‘yan uwa ne su ga Yahudawa a kafirci sun yi tarayya da su a wannan wawancin na yi ma Allah maɗaukakin sarki shishigi a kan cewa sai wanda suke so Allah zai aiko a matsayin annabi ba wanda shi Allah ya zaɓa ba su ma sha suna da irin wannan wawancin da suka yi ai ayat tana mana bayani ne a matsayin cewa Yahudawa saboda wawancin su wai su su za su zaɓan mu Allah annabin da zai aiko ya za a yi Allah ya aiko annabi ba a cikinsu ba su yahudawa ya za a aiko annabin da ya kasance ba cikin banu ishaq ba ya za a aiko annabin da ba cikin banu isra'il yake ba su ba su yarda da wannan ba shi yasa tun da annabi sama yana cin banu isma'il ne yana cin yayin isma'ilu alaihi salam sai suka ce su ba za su yi imani da shi ba suka kafirce masa to wannan wawancin ɗan uwansu shawa kafirai sun yi tarayya da su a cikinsa kuma sun dace da su a ciki حيث أرادوا حصر النبوة في من أرادوا في من كان ذا مال a inda su shawa a wawancinsu su sun so a taƙaitar da azabta ne da mutumin da ya kasance ma'abuci dukiya ظنا منهم أن مقاييس الرجال هي بقدر ما bani. Su a mummunan zatan su, wai suna zata ana auna mutum ne a yana da nauyi ko bayi da nauyi gwagwadon abin da yake da shi na dukiya ba shi bane ka'idar Allah Allah madaukakin sarki ba dukiya ke yake kallo ba so tari dukiya da kake ganin Allah madaukakin sarki ya ba mutum to ba alama ba ce ta soyayyar Allah a gare shi alama ce ta jarabawa idan Allah yana son mutum ya bashi dukiya to sai ya bashi ikon yin amfani da ita yadda yake so duk abin da Allah madaukakin sarki yake son a da dukiya sai ya yi da ita alama Allah na san shi kenan domin Allah ya ba mutane da yawa dukiya a tarihi Allah ya ba mutanen kirki dukiya ba mutanen banza dukiya ya ba annabi Sulaiman dukiya ya ba annabi <clears throat> Yusuf dukiya kaga waɗannan bayin Allah ne mutanen kirki Allah ya ba su dukiya sannan dukiyan nan ta musu amfani a gefe guda kuma ya ba irin su ƙarunu dukiya me sanadiyya halaka ƙarunu dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi to su shawa a tunaninsu suna tsammanin cewa wai matsayin mutum yana tabbata ne idan yana da dukiya shi yasa sai suka ce a ya za a yi Allah ya tashi aiko wani annabi ya rasa wanda zai aiko sai maraya marayan da ba abin mushi komai ba tun yana ciki mahaifinsa ya rasu sannan ba a daɗe ba mahaifiyarsa ta rasu sannan ba a daɗe ba kakansa ya rasu sannan kuma bayan wani lokaci bayan an aiko shi sannan babbansa da yake kula da shi shi ma a ce ya rasu ya za ya Allah ya aiko irin wannan haka mu ba za mu yi imani da maraya ba kuma talaka har wannan wawanci ne a tunani فرد الله تعالى عليهم sai Allah ya mayar mu da shawa martani irin yadda ya mayar mu da Yahudawa مبينا لهم أن النبوة والرحمة جزء من الله يؤتيه الله من Allah ya musu bayani cewa da annabta da rahamarsa wato tausayinsa dukkanin su arziki ne na Allah Allah maɗaukacin sarki yana ba wanda yake so ne a cikin bayansa Allah zai ba da annabtarsa ga wanda baya so shi yake zaɓa da kansa sai ya tato ya zaɓo ya ga wanda ya cancanta a bashi annabtan nan sai Allah madaukakin sarki ya bashi ba ruwan Allah madaukakin sarki da kai mai dukiya ne ko ba mai dukiya bane sai annabin mu sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi zabi ba. Allah madaukakin sarki ya bashi zaɓi shin me yake so ya zama yana son a mai da shi ya zama annabi sarki irin annabi Yusuf alaihi salam ko annabi Suleiman alaihi salam ko ko a bashi annabi amma matsayin wanda yake halaka annabi su sami ya zaɓi cewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi a matsayin annabi talaka ya zaɓi haka saboda rayuwar shi ta yi rayuwar shi ta zama daidai da ta jama'a a talaucin da annabi sun yake da shi na wani lokaci sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya masa arziki annabi sallallahu alaihi wasallama yakan aje abincin shekarar shiga baki ɗaya wanda zai ciyar da iyalansa kaga wannan wadata ce sannan kuma wani zubin sai ai watanni biyu a ga wata so uku a gidan manzo so ba a dora tukunya ba domin me domin rayuwar manzo Allah sama ke daidai da kowa shi yasa malam ibn al-qayyim a cikin littafin sa'udatu sabiri wa dakhiratu shakiri yake cewa idan aka yi musu tsakanin talaka mai haƙuri mawadaci mai godiyar Allah waye ya fi ba wanda zai ce ya fi wani sai wanda ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama domin dukkaninsu suna da kyakkyawan koyi daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi su kuma akan yi watanni biyu a gidansa ba dora tukunya ba sai dai a ci da bino a sha ruwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama a gefe guda ya tafa tara abincin shekara guda tur akai ta ci a gidansa sannan wata rana sai ka ji an ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwana uku bai ci abinci ba har ya ɗauki dutse ya ɗora ma cikinsa saboda tsananin yunwa sai ka wata rana an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nama ya ƙoshi ya sha ruwa kuma ya tashi ya bauta ma Allah ashe kaga kowa daga cikin talakawa da kuma masu dukiya dukkaninsu suna da abun koyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake bukata in Allah ya baka sai ka gode idan ya hana maka wata rana sai ka jure shi ke wannan yana cin alamar dacewa idza ita shakarta wa idza ita sabarta in aka baka sai ka gode godiyan nan ba fa kawai da baki ba ba yin godiyar dila ba ba irin shi ba a godiya kai godiya da baki kai godiya da gaɓoɓinka zuciyar da ka ɗebe ta ka ba waɗanda ba su shi kar ka gode ma Allah kenan shi kuma talaka shi ma idan da shi yayi hakuri amma ba irin hakurin dila ba shi ma dila ne wata rana ya hango inabi ai mun san inabi ko ya hango inabi ya tsalle ya je ya ɗibo inabi bai sha ba ya kasa sha ya faɗo ya kuma yi ya kasa sha sai Allahumma la taj'al rizqana fil harami yace ya Allah kada ka sanya arzikin mu a cikin haram alhali wannan inabin da ya so ya sata ai ba shi bane sai da ya ga ya kasa sannan zai ce Allahumma la taj'al rizqana fil haram ya Allah kada ka sanya wadata mu arzikin mu a cikin haram eh kaga wannan sai da ya kasa samu sannan ya dawo ya hakura ko to ba haka ake bukata ba su su abin da suke tsammani nan, wai Allah sai dai ya aiko mawadaci a cikin su Allah ya mai musu da martani wa anna quraishan aw ghayrahum laysa bi yadihim shay'un min khaza'in as-samawati wal ardi Allah ya bayyana musu cewa su quraishawa da wasu su fuskokin Allah ba a hannunsu suke ba arziki a hannun Allah yake shi yake juya shi yadda yake ya ga dama ya ba wanda baka zata ba wanda a dangin su a taba arziki ba sai shi ya zo ya arzikin da ba taba yi ba kuma a garin su a tarihin shi in ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi ba za ka ji wani kakan shi goma sha takwas yana da arziki ba amma shi kuma gashi Allah ya masa arziki sai Allah ya sa wanda shi kuma a gidansu gadan arziki suke yi wa ma ya sani ko kila nasaba suna kaiwa zuwa ga karunu amma shi kuma sai ya fi kowa talauci a gari wannan abin Allah ne bal khaza'inur rahmati bi yadihi Allah madaukakin sarki ya faɗa ma Qurayshawa cewa taskokin rahmat a hannunsa suke ba a hannun kowa ba sai Allah madaukakin sarki ya ce Yahudawa suna kai a Qurayshawa suna cewa a unzila alaihi dhikru min bainina karanta mana a unzila alaihi dhikru min bainina bal hum fi shakkin min dhikri wa qalu laula unzila alaihi dhikru min bainina بل هم في شك من ذكري أنزل عليه الذكر من بيننا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري نعم بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب suna قريشا a unzila أنزل عليه الذكر yanzu sai a saukar da alƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi sallam baraya talaka min bainina a gaban mu ga mumu masu wadata masu kuɗi a gari sai Allah ya ce balhum fi shakkin min zikiri su dai shawa suna da kokonto suna da shakka a game da alƙur'anin kawai da na saukar ne wannan ma ya zuku azab suna yin wannan ne tare su da sannu za su dandana azabar Allah maɗaukacin sarki sakamakon ƙaryata manzona da kuma littafi na da suka yi sai Allah ya ce musu an indahum khaza'inu rahmat rabbika ko ko taskokin tausayin ubangijin a hannunsu yake ubangijin nan naka al'azizi mabuwayi alwahabi wanda ya kasance mai ba da kyautarsa ga wanda yake so kaga nan Allah mayar ma da qurayshawa martani su a tunaninsu ya za a Allah ya rasa wanda zai aiko sai dai ya aiko Muhammadu Muhammadin nan talaka Muhammadin nan maraya bai gaji komai ba mutumin da tun yana cikin baban shi ya rasu ya bashi sannan mama shi kuma ta tabu baban shi ba da dadewa ba shekara biyu da haihuwarsa sannan kakansa da ya dawo ya ɗauke shi yake kula da shi shi ma ba a daɗe ba shekara shi shida shi ya bi shi ya bi baban ya bi maman shi ne za a aiko shi ne Allah ya mai musu da mutane ya ce a am indahum khaza'in rahmati rabbika al-aziz al-wahhabi wai taskokin arzikin ubangijinka da tausayinsa wai a hannunsu yake alhali ubangijinka shi ne waɗannan sufofin guda biyu yana da sifatul izzati sannan yana da sifatu almauhiba yana da sifa ta izza buwaya ba wanda isa ya sa shi abin da ya dama shi yake yi sannan kuma yana kyauta in ya tashi kyautan nan ba wani yake shawara da shi ya ce wa za a ba wa za a ba ba a da kansa yake wannan kyauta shi ya wannan kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wajen Allah madaukakin sarki ce wa qalu laula nuzila hadha alquran wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik na'am نحن قسمنا بينهم معيشتهم يوم في الحياة الدنيا نحن قسمنا نحن قسمنا بينهم في الحياة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم يقسمون رحمة ربك نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم يوم في الحياة الدنيا يوم القيامة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعض to shi أي ai ka kawo Allah madaukakin sarki ya ce musu yana ba mu labari cewa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim Quraishawa suna cewa laula nuzila hadha alquran wai me yasa ba a saukar da wannan alqur'anin ba ala rajulin azimin min alqaryatayn akan ga wani mutum wanda ya zama babba min alqaryatayn malaman tafsiri suka ce alqaryatani makkah wa ta'if me yasa da Allah ya tashi zabo annabi bai je ya darje ya zabo wani babban mutum mai duciya? ko dai a maka ko a ba'if ba haka suke cewa suna tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tambaye su yace ahum yaqsimuna rahmat rabbika wai su ne suke rarraba arzikin ubangijinka sai Allah ce nahnu qatamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ai mu ne muka rarraba arzikin su a rayuwar duniya معي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا من يحكى نيمك أورا وسو أخم وسو دومون وسو سرك وسو أمتين ما سو بس هجمع وني يدوكي وانا أمتين إذن دا قوة يزي مثالي أنشين يعزكيني وازي ما كوانكي وازي ما وانكي وازي زمجريبانكا وانكي kaga wani ba zai zama direban wani ba amma hikimar Allah ce ta ne yadda yatsun mu suke ba daidai ba haka Allah madaukakin sarki ya halicce mu ba daidai ba arzikin wani ya fi na wani So an Allah ya tashi aiko manzansa ko annabinsa to ba yana aikowa ba ne dukiyar mutum ba ruwan Allah da dukiyar mutum Allahu alamu haifu ya ja'alu risalatahu Allah shi ya san inda yake sanya manzancinsa zaba yake yi idan kuma Allah zai aiko wannan manzon zai tsarkake shi ba za a kama shi ba shi yasa ba za kama wani annabi gori ba da cewa ai bai da halin bai da hali da mai kyau ba wani annabin da Allah zai aiko shi sai ka ji suna cewa da ba tare miki zama mai dara da shi ba shine yanzu zai zo ya faɗa mana a tun lokacin yana kankanta su Allah zai tsaftace shi duk miyagun hali ba za a kama shi da su ba ba za a masa gori a kan hali na gari ba ba za a ce ai da tare da kai muke komai yanzu ne ka gano da ɗabi'a ɗan adam ita ce ko da mutum ya tuba shi ɗan adam bai cika yafiya ba sai ya tuno masa baya me yasa kake ganin wasu sai su canza abokanai in sun zama manyan mutane sai ba su san a tuno musu abin da eh, abokin shi na da sai ya zo kawai zai ce kai da Allah da ba da kai ke kaza ba a gaban manya a gaban yaran shi da fadawansa shi yasa idan ya zama wani babba sai canza abokanai ban ce ba a canza abokanan ba daidai ba ne kana da abokanan ka na da ka rike su amma su kuma bai kamata su rika maka izgili suna tuno abin da kake da baya ba ba daidai ba ne ko haushi ya ce wai addini tuna baya gatte ya ci sarauta gatte ya zama sarauta ya ci sarauta sai kuma a rika tuno mishi abubuwan shi na da ga ba daidai ba ne ko to shine wannan da yahudawa da ƙuraishawa sun yi tarayya kan mummunan tunani na cewa su suke da zaɓi akan wa Allah ya kamata ya aiko annabi shine Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani waɗancan aka mayar musu da martani a ayar da muke kan tafsirin ta su kuma waɗannan Qurayshawa su ma aka mayar musu da martani da waɗannan ayoyin da makamantansu a cikin littafin Allah mai girma الإمام الألوسي رحمة الله عليه أتشين تفسير صحوف المعاني yake cewa al-baghyu fil asli ai Allah madaukakin sarki ya ce bayan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi to me al-baghyu al-imam al-anusi rahmatullahi alayhi ya ce al-baghyu fil asli az-zulm wal fashad an ce al-baghyu lafazin al-baghyu a larabci yana daukan ma'anar zulmu zalunci kamar faɗin sayyidina ali radiyallahu anhu aka tambaye shi game da eh, khawarij aka ce ahum munafiqun qala laysu bil munafiqin fa innahum yadhkuruna Allah kaseeran wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila ahum kafirun qala bal min al sai su ce manhum ya amiral mu'minin qala ikhwatun lana baghaw alaina kaga ikhwatun lana baghaw alaina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yake cewa inna allaha amarani أن يتواضع بعضكم على بعض حتى لا يبغي بعض على بعض حتى لا يبغي بعض أي حتى لا يظلم بعض بعضا خوني زالن شوني إذا أقوي تواضع أتقال جونات وزاع أزالن شيبا والبغي على غشي إن زال الإمام العلوسي ينا الظلم زالن شي وكم وتمع الفساد أنه bin kaulihim bagal jarhu kamar yadda laraba suke cewa bagal jarhu ciwon ya ɓaci aifata da ya lalace ya ce al'asmu'i babban malamin lugar larabci shi ya wannan fassara wakila asluhu talabu wasu kuma suka ce albaghi ma'anarsa ne wa takhtalifu anwa'uhu amma dai kalma ce da ma'anar ke sassawa gwagwadin inda aka dauke ta aka yi amfani da ita so da za ta yi ɗaukan ma'anar alfasad za ta yi ɗaukan ma'anar azulmu za ta yi ɗaukan ma'anar asalab wato nema fa fi talabi zawalin ni'mati hasadun idan ka nemi ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yama wani ta tafi to ya zama hasad kenan idan aka ce baga alaihi jima'an an Allahu alaihi wane ya yi ma wane hasada kenan saboda ni'imar da ya ga Allah ya masa kaga ba za a yi hasada hu kenan so da lafazin albaghyu yana zuwa da ma'ana hasad al hasad hasada yashi fatan ni'imar da ni'imar da Allah ya ma wani ta tafi ko kuma ni'imar da ake ganin za ta zo gare shi kar ta zo malam ibn qayyim yace ana hasada da abu biyu ana hasada bil mawjudi sannan ana al hasadu bil mutawaqqi al mawjud abin ya riga ya same shi na alheri sai a ce ai abin ma sai ya rike ji a ransa shi wanda yake masa hasada dama wannan abin ya watsi dama a ce ba shi to kaga alhasadu bil mawjudi kenan ko alhasadu fil mawjudi abin da ya riga ya samu a rika masa hasada ana masa fatan ya tafi ya rasa wannan abu sannan akwai alhasadu fil mutawaqqi'i ana yin hasada da abin da ake tsammanin kamar zai faru da mutum ana ganin shi ya ba da shi yana neman aiki amma an ce zo interview ya yi ta ɗaya ya ci an sake cewa ya zai wata intabiyu ɗin shi ke sai wani ya ƙaji a ransa cewa Allah ya sa kai ya samu ko kuma ko da ma an ce za a samu ya ma mutu ma dai ranar da aka ce zai tafi intabiyun ma ya haɗarin mota kawai ga baki ɗaya mota ce kulin kulin kubara da shi shi kenan ya zama bashi da hasada ba abin da baya tunani a zuciyarsa mummuna hasada ta kai ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam suka ci a kashe shi kawai تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أكشي شكري in muka kashe shi ba shi kenan ba in baban ya ga baya ganin shi ai dole ya dawo wajen mu kaga malamai suka ce ba su tunani ba yanzu yana iya yiwuwa su kashe annabi yusuf alaihi salam sai kuma Allah madaukakin sarki ya sake zaben ɗaya daga cikin su shi kadai ya dora ma baban su san shi su kuma sauran sai su sake kashe shi in suka sake kashe sai Allah madaukakin sarki sai ya dawo sai ya dauki ɗaya daga cikin su sai kuma ya sake sa baban su san shi sai su sake kashe shi kaga sun zama mahaukata kenan dama ta da mummunar abaci ita ta kai su karshe suka ce a ai ka a kashe shi wani ba da shawara abinda za a yi kai aje je a jefa shi a rijiya shi kenan kuma hassadan da ta ta bibiya su ta ta bibiya su ta ta bibiya su karshe Allah madaukakin sarki yazo ya nuna sakamakon sa abinda suke tsammanin kai ya kai sai da ya kai sai ga sa gurfana a gaban sa sun zo bara bara suka zo sun zo bara da yan buhuhuwan su waya auna musu a ba su a auna musu abincin da za su je su ciyar da iyalansu to haka Allah yake ma al-mahsudu wanda ake mahassada sai ya ɗaukaka shi ya kara mishi matsayi kun ga wannan kenan shi ne sai ya ci gaba da bayanin da ake nufi da albani sai ce wata jawuzu an ilgairi zulmun idan kuma ya kasance ƙetare hakkin wani mutum ya to albani ya zama a zulmu kenan wazina fujurun sannan akan ce ma zina baghiyun shi sa ake ce ma karuwa baghiyun aikin sai ya zama baghiyun fajirci kenan zina ba na amfani da shi amma a nan sai al'alusi ya ce wal muradu huna bi ma'unati al maqami talabu ma laysa lahum fa yaqulu ila al amma a nan an tsaya an kula abinda Allah yake nufi da ya ce bagyan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha abinda yahudawa suka yi shine ne hasada su kaga ba ba bagyun bi ma'anar zulmi bane ba bagyun bi ma'anar fujuri bane a'a bagyun bi ma'anar hasad domin talabu ma laysa lahu sun nemi abin da ba nasu ba so suke wai sai Allah ya sa annabta dole a cikin su annabtar manzon mu sallallahu alaihi wasallama a ce ba shi aka ba ba a ɗaya daga cikin su aka ba Allah kuma bai kaddara haka ba annabin me ya zaba ya bashi kaga wannan kenan وإلى ذلك ذهب قتادة وأبو العالية والصدي وأن مغانا الزاب شوى حسد أكي نفيد البغي أنا fassarar da manya-manyan malaman tafsiri suka yi al-imam qatada ibn bi'amah sadusi da al-imam abu al-aliya rufai ibn mahran rahmatullahi alaihi da kuma al-imam as-suddi wato isma'il ibn abdurrahman as-suddi dukkanin manya-manyan malaman tafsiri ne a cikin tabi'ai waɗannan fassarar da suka yi kenan a matsayin cewa bayyan ai hasada hasada ce ta sa yahuda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala sai ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin sai suka dawo da hushi akan hushi ga hushin da ta ma can Allah ya musu yayi da shi sannan kuma sai suka ƙara samun wani hushin na Allah domin sun kafirce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-Imam tabari a cikin tafsirin sa yake cewa faraja al-yahud min bani isra'ila sai yahudawa daga cikin bani isra'il suka dawo بعد الذي كانوا عليه من الاستنصار بمحمد صلى الله عليه وسلم دا can sun kasance suna fatan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su haɗu da shi su imani da shi su yaƙi kafirai an na mushrikan larabawa walistifahi bihi kuma suna cewa Allah madaukakin sarki ya kawo musu cin nasara ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da haka ai suke fata ko wa ba'da alladhi kanu yukhbiruna bihi an-nasa da kuma abin da suka kasance da suna ba mutane labari da shi min qabli ba'athihi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama annahu nabiyyun mab'uthun cewa shine annabin da Allah zai aiko ni bani ce su ba da labari amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi to shine fa ba'u bi ghadabin ala ghadab murtaddina sai suka yi ridda ala aqabihim suka juya baya hina ba'athahu Allah nabiyyan Murtala, a lokacin da Allah ya aiko annabi a matsayin manzo kuma annabi sai suka kafirci fa ba'u bi ghadabillah to sai suka dawo da hushin Allah haquhu minhu bi kufrihim bi Muhammadin hina bu'ita saboda kafirce wadda suka ma'anni su sama sai suka cancanci hushin Allah yanzu nan hushi biyu Allah ya da su ba'u bi ghadabin ala ghadabin malaman mu suka ce zikrun nakirati ba'da nakirati yaqtadi al musawa a faɗi nakira bayan nakira to yana nuna cewa daban suke misalin da na buga mana ran nan na je wajen wani alƙali Ka ga wani alƙali ko to sai aka ce sai wani alƙalin ya zo kotu alƙalai nawa aka faɗi a nan ɗaya ko biyu biyu ko alƙalin farko shi aka je wajensa amma shi ne ya zo kotu ba shi ya zo ba to shi ne ka'idar da suke da ita ka'ida a wajen malaman usulul fiqh da malaman tafsiri suna cewa zikrun nakirati ba'da nakira yaqtadi abin nan yaqtadi yaqtadi al-mughayara تقتضي المغايرة yana nuna ba daidai suke ba zikirun nakira ibadan nakira yaqtadi al-mughayara a faɗi nakira bayan nakira to wannan yana nuna ba daidai suke ba amma wancan zikirun nakira ba'da zikrul ma'rifati ba'da nakira yaqtadi al-musawa amma da mu'arrafi aka faɗi bayan nan da an ce fa ba'u bi ghadabin 'ala al-ghadabi ko kuma aka ce fa ba'u bi ghadabin 'ala al-ghadabi eh to yana nufin ɗayan amma nan sai ka ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin yanzu ghadabani alaihim akwai fushi guda biyu a kansu to shine malamai suka ce menene fushin farko da Allah ya da su me kuma fushi na biyu fushi na farko na biyu dai shine ne shine kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kusan duk malaman tafsiri sun tafi akan wannan fassara cewa fushi na biyu fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin shi na bi ta Allah ya da su shine kafirce ma annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi to me hushin farkon malamai sun kawo maganganu da yawa al-imam al-jawzi rahmatullahi alaihi cikin tafsirin sa zadul masih fi ilmi tafsir ya kawo maganganu da yawa wasu suka ce kafirce ma annabi Musa da su kafirce ma annabi Isa da suka yi wasu kuma suka ce a'a bauta ma ɗan maraƙin sa da suka riƙa yi shine Allah ya fushi da su wasu kuma suka ce a'a ba su ake nufi ba lokacin da suka je suka ce ma Allah arina Allah jaharatan mu annabi Musa a nuna mana Allah mu gan shi balo sannan min imani da kai da wasu maganganun duk malamai sun ambata to amma al-Imam Ibn Jarir al-Sabri sai ya tattaro mana zai mana tafsiri na babban malamin tafsiri sai ya ce me ake nufi da wannan hushin na biyu to shine dai yana bayani akan hushin farkon yace istahaqquhu minhu bi kufrihim bi muhammadin hina bu'isa shi dai na biyu shine saboda kafircewa da suka yi da annabin mu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka aiko shi alhali can da suna ta fatan Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi su haɗu da shi su yi imani da shi su yaƙi karna waɗanda suke su masu buta gumaka ne wa juhudihim da kuma yadda suka musa annabcin annabi sama suka ce ba annabin Allah bane wa inkarihim iyahu da kuma yadda suka musa shi an yakuna huwa alladhi yajiduna sifatahu fi kitabihim suka ce ai ba shi bane wanda muka ga sifofin shi a cikin littafin mu alhali sun ga siffofin duka kuma kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi fiye da yadda suka san 'ya'yansu amma kuma da yazo sai suka kafirce to shine hushin da Allah yi da su na biyu وحسدا له وللعرب إنادا منه منهم له وبغيا وحسدا له وللعرب جابا دشي دكيايا دشي دكما حسدا دسي كما سدشي دأن وانسا لعرب وانا شيني وخشي نبيو لأن لا يدس على غضب سي الإمام ابن جرير من الطبري سي شيء أقام هشي وانيني هشم فرقا سي ثالث كان من الله عليهم dama can Allah ya wani hushi da su wanda ya gabata qabla dalika kafin wannan sadiqin ghadaba husyani ya gabaci hushin sa na biyu an dai ce mana hushin da Allah ya yi da su na biyu shine hushin kafirce ma annabi sallallahu alaihi wasallama to wanne ne na farko لكفرهم الذي كان قبل ذلك بعيسى بن maryam sai ya ce saboda kafirce ma annabi isa dan maryamu da suka kun san yahudawa mutanen annabi musa lokacin da annabi isa ya zo sai suka kafirce masa an faɗa mana a nan cewa aƙidar su ita ce annahu ibn zaniyati suna cewa annabi isa wal iyazu billah dan zanin haka yahuda suke to aqida suke to wannan kafirce masan da suka yi ibnu jarir na tsabar yace shi ne bushin farko da Allah ya da su aw li ibadatihim al-ijla sai ya hado mana sai ya ce ko kuma saboda bautar dan da suka kun san lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya gayyace shi ya ce ya zo ya gana da shi ya ba annabi Musa annabi Haruna alaihi salam dan uwansa ya ce ukhlifni fi qawmi wa aslih ya ce a zama kai ne magajin gari na sannan wa aslih abin da ya taso a gyara ولا تتبع سبيل المفسدين كتب حين مبنتا كي جارة النبي موسى يتفيه جي جانا دا الله النبي هارون ينا تفيه دا متاني ينا تفيه دا متاني دي تقو قدن إيا وانسا rannan kawai shi kenan sai aka samu wani lalatacce da ake ce masa as-samiriyu shi kenan kawai sai ya zo za mu je a gaba Allah zai ba mu su a gaba za a yi bayani a kansa shi kenan kawai sai ya zo sai ya tara mutane ya ce yana da taru aka taru sai ya ce duk matansu su kawo gwalagwalansu aka kawo gwalagwalansu sai ya je ya narka gwalagwalan sai ya haɗa musu wani ɗan maraƙin sa ɗan maraƙin sa amma mutum mutumi gunki ya shirya wani tsafi a ciki idan aka zo aka murɗa gunkin wannan ɗan maraƙin san sai a je yana magana yana fitar da wani sauti lahu sai ya rika kara kamar dan marakin gaske sai ya ce musu ai haza ilahukum wa ilahu musa fa nasiya yace cin ne nake son muku bayani wannan abin da kuka gana kawo muku shi to shine abin bauta ku da gaskiya kuma shine abin bauta annabi Musa alaihi salam amma ya manta ya tafi neman ubangijinsa can a wani waje saboda ka yanzu abin da za a yi ku dawo ku rika bauta mu dan marakin sannan sai aka dawo duk irin jaya shaidani ya kwashe mutane shi kuma annabi haruna alaihi salam da cin tashin hankali wanne zai bi ya zo yana ce musu a ba haka ba ne shi kenan sai suka ce ma za su kashe shi kashe shi za su yi wa kadu ya tuluna ne saurakin su kashe ne suka kusan kashe annabi haruna alaihi salam sai annabi haruna alaihi salam sai ya amfani da ka'idar ita babu a kafin bararai ne sai ya ga bari ya bar su kansa a haɗe in annabi Musa ya dawo sai ya haɗu da shi da annabi Musa sai a faɗa a yi sabon wa'azi sai ya kyale su annabi Musa ya tun yana can Allah ya tambaye shi ya ce masa ka san halin da mutanen ka suke ciki kuwa annabi Musa ya ce a aini tun da na taho wajen ka ban san halin da suke ci ba sai to suna nan sun koma sun daina bauta mini sun koma suna bauta dan marakin sa samiri ya zo cikin majiyan ka samiri shi ya maka wannan munafincin suna can annabi Musa ya dawo hankalin shi a tashe amma hankalin shi bai tashi ba da gaske sai da ya zo ya gansu da tunan kawai ana sujada ana ruku, ana neman bukatu a wajen marakin sa shine laysa khabaru kal mu'ayanati ai gani ya kori annabi Musa cikin tashin hankali bai san lokacin da ya wurgi da allunan da Allah ya rubuta masa a taura ba ya je ya kama gemun dan uwansu Haruna yana girgizawa sha Allah ka tabi ani afa asaita amin kace ya zaka ka ci amana ta kaga sun zama haka ne ba ka je ni ba ka kyale su shi ni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli shi wallahi tsoro ne na raba hankali na raba maka jama'a domin in na ce zan biyo ka wasu za su biyo ni wasu kuma suna nan suna bauta abin nan sai na zabi in zauna a cikin sun gaya lamarin su zai zama haka dawo to kaji to shine nan ibadatul ijli da suka bautar bautar dan marakin sa sannan lokacin da suke wannan bautar malaman sira suka ce da kiɗa suke yi shine har malam abaka gumi Allah ya gafarta masa a shiradul azhani yace asalin kiɗa da bauta ke addini a rika hada bauta Allah da الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق لا هنساه فأتى الغناء فقد ذباب تراقص والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة فاجر فمتى رأيت عبادة بملاه ذاك القسم ما ضر دين محمد ودنا عليه ومن له إلا هي هناك تبغى أبو تام ألا دكئة أشي وبوتان ألا أشي كما دكتور to su suka fara yin wannan bid'a a duniya a zo ana bauta ma Allah amma da kiɗa da rawa sun wanda kake ganin wasu lalata, daga cikin suna yi da kuma arna wanda suke kiristoci suna bauta ma Allah wai da kiɗa za a bauta ma Allah Allah shirye da su to ibn jarir ya ce ko dai ya kasance hushin da Allah ya yi da su na farko shine kafirce ma annabi Isa ko kuma ya kasance saboda bautar maraƙin nan da suka yi shi ya jawo Allah ya fushi da su sai ibnu jarir sai ya ce auli ghairi dalika min zunubi kai zai iya yiwuwa ba kushin Allah nan na farko da ya da su wani zunubi suka aikata kanat lahum salafat waɗannan zunuban sun zama tare da su waɗanda suka gabata kaga kaga babban malami ce ya tattaro maka duk sabanin da aka yi sai ya kulle maka sai ya ce kai in ma ba mu san wani hushi ba ne Allah maɗaukacin sarkin yayi da su ko dalilin hushin farkon to dai Allah yi hushi da su na farko kuma ya ba mu labarin shi waye hushi da su a farko amma dai hushi na biyu su sarihin qur'ani na nuna mana saboda kafirce mu manzo sallallahu alaihi wasallam da suka yi shine Allah ya sake yin hushi da su yastahiquna biha al-ghadab min wanda wannan zunuban da suka aikata sun cancanci Allah madaukakin sarki ya kushi da su sai Allah madaukakin sarki sai ya ce walil kafirina azabun muhin lallai kafare suna da wani wata azaba muhinin mai walakantarwa ibnu jarir anan ma ya bada gudunmuwa sai yake cewa walil jahidina nubuwata muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasi kullihim azabun min Allah dukkan mutanen da suka musa annabtar annabi sallallahu alaihi sallama da baki ɗayansu to suna da wata azaba a wajen Allah kaga ba yahuda kawai ake nufi ba duk mutumin da ya musa da annabtar annabi sallallahu ya ce bai da ita ba to yana da wata azaba da Allah sai ya da shi da wannan azaba imma fil akhirati ko dai azaban nan a masa a lahira wa imma fid dunya wal akhirati ko kuma a haɗa masa azaba biyu a masa a duniya kuma a masa a lahira ko da ka gaishe shi cikin jin daɗi to baya cin kwanciyar hankali da Allah ya ce muhinun me muhinun din ai al-mudillu sahibahu al-mukhzi al-mulbisuhu hawanan wa zullatan azabar da Allah zai masa ita ce azabar da zai kaskantar da shi da ita azabar da Allah zai walakantar da shi da wannan azabar ita ce azabar da za a mutumin da ya kafirce ma annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ibnu jarir sai ya ce fa in qala qa'ilun idan mai tambaya ya tambaya ya ce wa ayyu azabin huwa ghayru muhinin sahibahu to wace azaba ce ba za ta walakantar da ita ba ai Allah ce walil kafirin azabun muhin ko aka ce muhinun din nan muzillun mukhzi azabar da za ta walakantar da wanda za a mashi za a ma ita ta walakantar da shi ta kaskantar da shi to sai ya ce kila wani ya tambaya ce to ashe akwai azabar da ba za ta walakantar da wani ba kenan فيكون al المهين منه har a ce kafirai su suke da azabar da za ta walakantar da su shin akwai azabar da ba za ta walakantar da wanda aka mai ita ba kila to sai a bashi amsa sai a ce innal muhina للي أذابا ولا كان كنتوا هو الذي قد بينا أنه المورث صاحبه ذلة وعوانا تشي عذاب الجزاك قادر من إتا كانشي ولا كانشي الذي يخلد فيه صاحبه عذاب الجزاء أتي أم متين يشي قوته بجي فتبتو إتشي ولا كنتوا da azabar da idan mutum ya shiga jahannama to ba zai fita ba ita ake ce mata al'azabul muhi azaba mai wadatarwa amma wanda za a shigar da shi wuta sai a fitar da shi to wannan azabu ghairu muhi ne azaba shi ba mai wadatarwa ba ce domin ne Allah ta'ala zai yafe masa a wanke shi da ruwa wanda yake mai tsarki sai a ɗauke shi sai a mai da shi aljanna kaga azaba shi bata wulakantar da shi ba amma wanda za a ce dawwama zai a cikin azaban nan ba san kuma ƙarshen yaushe azabar za ta ƙare ba domin wuta ba za ta ƙare ba wannan wal jannatu haqqan wa huma mawjudatan la fana allahu da wuta da aljanna suna nan kuma ba za su ƙare ba wutar da za ta kare ita ce naru usatil mu'mini wutar masu sabo da cikin musulmai mutumin da ya zina ko ya sha giya ko ya aikata wani abu wanda bai ki kafirci ba Allah zai masa azaba amma da rahmatsa da ceton masu ceto sai Allah madaukaki take ya yafe masa ya gafarta masa ya fitar da shi ya mai da shi aljanna wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa cewa mai zinubi baya tabbata a cikin wuta ko da Allah ya shigar da shi to zai ɗau wani lokacin gwagwadon lokacin da Allah ya ɗiba masa shi kenan sai Allah ya fi masa sai fitar da shi daga cikin wutan nan sai mai da shi aljannar da rahmar sa to azaba muhim in an sha azabul muhim ita ce azaba wacce za ta dawwamar da mai ita a ciki har abada ba zai fita daga wuta ba la yantaqilu min hawanihi ila izzin wa karamatin abadan ba zai fita daga wannan walakancin ya koma ɗaukaka da samun matsayi maɗaukaci ba har abada ita ce ake ce mata al'azabul muhin Allah ya raba mu da ita ita ma wadda ba al muhinu din ba Allah ya raba mu da ita wa huwa alladhi khassa Allah bihi ahla al-kufri bihi wa bi rusulihi azaba mai walakantarwa ita ce azabar da Allah ya keɓance ta ga waɗanda suka ƙaryata ƙaryata suka ƙaryata manzanninsa suka kafirce mata suka kafirce suka kafirce ma manzanninsa wa amma alladhi huwa ghayru muhinin sahibahu amma azabar da ba za ta walakantar da wanda za a ma ita ba to ku ji ta mu ji ta ga baki daya fa huwa ma kana tanhisan li sahibihi ita ce azabar da za a yi domin a kankare ma wanda yi wanda ya wani laifi zunubi sai a kankare masa sai a shigar da shi wuta a masa azaba na wani lokaci sai Allah ya fito da shi ya mai da shi aljanna wannan ba azaba ba ce muhim wa zalika huwa min ahli islami kaman barawo cikin musulmai ya yasriqu sata ma yajibu alaihi bihi alqat'u fa tuqta'u yaduhu a masa azabar a duniya sai a yanke masa hannu shike nan ba azaba ba ba ba azaba muhim bace tun dan aka masa wannan azaba shi an gama masa hadisi sahihi annabi sun ce Allah karimi ne Allah mai adalci ne baya yi ma bawansa azaba sau biyu idan aka yi ma mutum haddi a duniya to ranar lahira shi kenan ba za a kama shi da wannan laifin da yi ba a rawan da ya sa aka yanke masa hannu a duniya don an je lahira shi kenan ba za a masa azaba ba shi ke haka Allah yake mu'amala da bayinsa mutumin da ya zai aka yi masa bulala ɗari in bai taɓa aure ba a duniya to ba zai je lahira kuma Allah ya kona shi ba mutumin da ya zina sai aka jefe shi ai shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma al-mar'atul ghamidiyya matar da ta zina a zamaninsa ta kawo kanta ce ta zina ta ce ya ma'aikin Allah a tsarkake ni annabi sama ya ce to shi kenan ta je sai ta haihu ta je ta haihu bayan ta haihu ta dawo annabi sama ya ce ta je ta shayar da shi ta je ta shayar da shi a wata riwayar aka ce ranar da za ta dawo da shi sai ta zo masa da wani abu a hannu yana cin wani abu alamar ko ta zai rayu ta kosa a yanke mata hukuncin haddi aka yanke ma al-maqatul hukuncin kisa bayan an kashe ta annabi yazo zai mata sallah sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar yace atusalli alaiha ya rasulullahi wa qad zanat ya ma'aikin Allah zina ta yi kuma zaka mata sallah manzo sun ce ya umar innaha tabat tawbatan law qusimat li 70 rajulan lawasi'at ta yi tuban da za a raba tuban ta zuwa ga mutane saba'in to dukkanin su za su yi aljanna saboda ita ka gani su daka mutum a yi masa azaba a duniya sakamakon laifin da ya yi to shi ke nan wannan ba al'azabul muhim ba ne shi yasa a hadisi sahihi manzo Allah su ya ce idza ahabba Allah abdahu ajjala lahu azabahu fid dunya idan Allah yana son bawa kai laifi sai ya maka a duniya ka saba ma Allah sai Allah ya maka ya kama ka da wani abu misali sai a ce wani ciwo ya kama mutum shi kenan sakamakon wannan zunubin da ya shine sai a jahabe shi da ciwo sai ya warke in ya warke shi kenan mai hankali mai imani sai ya gane cewa sabon Allah nan da ya yi a wani lokaci can shine ya jawo masa wannan laifin wannan wannan azabar da aka masa a duniya shi ya sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi ina gane ina gane na saba ma Allah ha a matata ha a dabbata in na saba ma Allah sai in je ma matata magana sai ta ji sai in ce yau abin da nake so ki min ki min sai da koko ana yin abin da sai ta mishi tuwo da miyar koko, na saba ma Allah ne kila tazu saboda haka tun da ya saba ma Allah shi ma ya bari ya ga saban Allah a gidan shi sai ya zo hawa mashin tishi ya burga ya burga ya burga mashin ya kita shi ma mota shi ki mota ta kita shi ya kira bakanikan shi ya duba bakanike ce shi bai ga matsalan mota ba a'a ya saba ma Allah za ya mota shi ta mushi biyayya haka magabata take ganewa to in wannan al'aba al'azabul muhim bane azaba ce da Allah yake mu mutum domin ya dauki zina ita ba mai kaskantarwa ba ce مثالي نفقوتي والزاني منهم يزني فيقام عليه الحج حكى نما متوم جزي إذا نسي أما تحدي شما عذابا من أكثر الدنيا تحدي وعلى عذاب المهين بشي دون باتت شما العذاب المهين وما أشبه ذلك من العذاب دمك من تنونا لا أقوبة لأكيم متوم الدنيا دون باتت شما العذاب المهين كم منك al'azabul muhin ake mana bayani azaba mai walakantarwa ita ce wadda ake makafirai in sun shiga wuta ba fita to an ce mana lokaci yayi saboda haka a nan za mu tsaya shi bahaushe ya cewa ana dara sai ga dare yayi ko Allah raba mu dara to mu ana tasiri ne sai ga dare yayi Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu ɗiga aya a nan a cikin tafsirin wannan ayar sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe da izininsa sai mu dora a inda muka tsaya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiyar Allah maɗaukakin sarki ya sa lafiyar ta musu amfani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya gafarta ma malaman mu ya ji kansu ya albarka a cikin rayuwarsu Allah maɗaukakin sarki ya shirya mana da zuriyar mu Allah ya albarka a tare a cikin su Allah maɗaukakin sarki ya yaye mu masu damuwa damuwarsu mata waɗanda suke da ciki Allah maɗaukakin sarki ya sa su haihu lafiya kuma su haifi yayan da za su zama na alkhairi yayan albarka Allah madaukakin sarki ya taimaki shugabannin mu gabaki ɗayansu da shugabanni na duniya da kuma shugabanni na addini Allah ya musu jagoranci ya tura su akan daidai ya tsare su daga aikata abin da ba daidai ba Allah madaukakin sarki mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya in wacce yake so Allah madaukakin sarki ya kai kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته